amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan kusakuran mu Allah ya yafe mana ya bamu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata yan uwa a gurguje akwai wata mas'ala wacce na gani ana yawo da ita a wayannan kwanaki wanda tintini aka wuce wannan mas'alar 'yan ɗariƙu mun tabbatar da ita cikin littattafan shehunansu kuma sun gaza su kare shehunan amma na ga haka suna iyo a bayan fage wani ya iya ɗauka ya tafi tiktok ba ya buɗe gida ba kawai ya yi bidiyo ya zo ya faɗi ba tare da ya ba da dama wanda yake ƙalubalantarsa ya yi inkari ba to wannan bai ci kaɗa ba kenan ko da a tiktok ko a wa'insu gurare wanda ya cika ya isa shine in yi karatu zai sa nan ba ko kuma in a tiktok din ne ke buɗe gida ba tare da ya san wanda zai zo bai ya ɗauki kowa to wannan wanda ya san abin da yake kuma yake da ƙwarin gwiwar kara tafiyarsa yake da gamsuwa cewa yana tafiya ne da dalilai amma wanda ba shi ba amma wanda ba shi ba ba lallai ne ya iya haka ba ku ɗan yi haƙuri afuwan na Allah ku ɗan yi haƙuri na ga alamar wannan amma na gyara insha Allahu to da haka shi yasa na ba da dama yanzu zan ɗauko littafin da aka faɗi wannan abu cewa duk wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautatawa haka shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani zan ɗauko karatun na karanta sannan idan na gama kuma na ba da dama wannan karatu haka wa'insu sufaye malahida falasifa na sufaye suke da wannan mummunar aƙidar. cewa da wanda ke bautar alade da mai bautar tinkiya da mai bautar kare da mai bautar raƙumi ko shanu dukkaninsu Allah suke bautatawa haka wanda yake bautar gumaka da ya sassaƙa shi ma Allah ya wa bauta wannan aƙida ne na gurɓataccen sufaye wanda tun kafin su shehu tijjani waɗansu suke da wannan mummunar aƙidar irin su ibn arabi irinsu su wanda aka kashe shi akan zindiƙanci irin su ibn al-farid irinsu su ibn saba'in annan duk aƙidar su ne shi sa mu sun juma da yi mana bayanin waɗannan aƙidu miyagu da waɗansu sufaye suke ɗauke da su wanda kamar zan ɗan karanto waɗansu zantuka daga shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama a cikin majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa shekul islam ibn taimiyya ga abin da yake faɗi in ka duba majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na ashirin da shida ga abin da ibn taimiyya ke cewa yace ma tadammanahu kitabu fususun hikam yace abinda littafin fususun hikam ya kunsa Fususun hikam ɗaya ne daga cikin littattafan da ibn arabi ya wallafa at alhatimi al wanda babban bijimin malami ne a wajen irin su shehu ibrahim da shehu tijjani wanda in ka duba cikin kashiful ilbasi ko kashiful albasa an faidatul khatim abil abbasi na shehu ibrahim inyas cikin faslun fi anna qaulal muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah cikin fadin muridi wanda ya fana'i ya kare cikin maye ya ce fani na ga Allah ba komai na gani ba face Allah to cikin wannan fasali shehu ibrahim ya fara istishhadi ne da zancen shi wannan ibn arabin da ya zo sai da ya masa kirari ya ce ƙala shekul akbar wal kibritul ahmar muhyiddin ibn arabi al-hatimi fil makkiya kaza kaza har izuwa ƙarshe shi yasa duk ɗan ɗariƙar tijjaniya in ya ce ma a shekul akbar yana nufin ibn arabi ɗin nan wanda ibn taimiyya ke magana a kansa a yanzu in ɗan ɗariƙa ya ce ma alkibritul ahmar jazzaiba mai wahalar samu yana nufin ibn arabi ɗin nan wanda yanzu ibn taimiyya ke magana a kansa yanzu da nake karantuwa wanda ya yi littafin fususun hikam ya yi littafin alfutuhatul makiyya an gane ya yi littafin alfutuhatul makiyya shi dai wannan ibn arabi din to shi dai wannan ibn arabi din wanda shekul islam a cikin littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan yake cewa fa inna bin arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyati al-malahidati al-falasifati laysu min sufiyyati ahli al-ilmi fadlan an ay yakunu min mashayikh ahli al-kitabi was sunnah yace lallai ibn arabi da ire-irensa koda sun yi da'awar suna daga cikin sufaye yace suna daga cikin sufaye mulhidai yan falsafa ba su daga cikin sufaye ma'abota ilimi ya ce ballanta na su zamanto waliyan Allah ba batunsu ake ba in ana magana sufaye nagartattu to haka nan Ibn taimiyya cikin wannan littafi majmu'ul fatawa mujalladi na biyar kamar yadda ne bayani in ka duba cikin shafi na 26 Ibn taimiyya ke cewa ma ke kitabu fususul hikam ya ce abin da littafin fususun ikam ya kunsa wa ma shakalahu min kalami da abin da ya yi kama da shi yake irinsa na daga zance ya ce fa'innahu kufurun batinan wa zahiran ibn taimiyya ya ce lallai wannan zancen kafirci ne cikinsa da bayansa ya ce wa batinuhu aqbahu min zahirihi ya ce cikin zancen ya fi muni fiye da wajen zancen wato littafin da wancan ibn arabi ya wallafa fususul ikam ce da ire-irensa na daga zance ce tsantsar kafirci ne ciki da waje Ya ce cikin ya fi wajen ma kafirci yace wa san ma madhhab ahli ahalil waharati wa hululi wa littihadi ya hululi wa hum yi ittihadi yace an yusammuna humul muhaƙiƙina. Ya yace wannan ne ake kira da mazhabi na 'yan kowa Allah wahadatul wujudi shine ake kira mazhabi na ahlul hululi wa'anda suke da aƙidar Allah yana shiga cikin halittunsa wa ahlul ittihadi wa'anda suke da aƙidar Allah yana haɗewa da halittu ibn taimiyya har yake cewa waya ƙununa suna cewa su masu wannan aƙidar inna wujudal makhluqi wa wujudul khaliqi cewa lallai samuwar abin halitta shine samuwar Allah samuwar mahalicci ɗaya ne wanda in ka duba a cikin littafin jawahirin rasa'il cikin juzi'i na biyu in ka duba cikin shafi na sittin daidai za ka ji yadda shehu ibrahim yake korowa ya ce wa shehu tijani ya kolo kama fi jawahirin ma'ani haƙiƙatun tauhid la tudraku li annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani aina tauhid yake cewa wai shehu tijjani yana cewa ba a riskar haƙiƙanin tauhidi saboda mutukar zaka ce akwai samuwar Allah akwai samuwar wani to ai abu biyu kenan a wannan lokaci yace ina tauhidi don haka su a wajen su samuwar Allah shine samuwar abin halitta in ji ibn taimiyya ya ce haka suke cewa irin su ibn arabi da ire-irensa ya ce la yusbituna maujudai ne ba sa tabbatar da samuwa guda biyu samammu guda biyu ba sa tabbatarwa kamar yadda shehu tijjani yake faɗi yadda shehu ibrahim ya faɗi ya ce haƙiƙatu tauhidi la tudraku ba ma a riskar haƙiƙanin tauhidi ya ce li ma dumta ta ƙulu saboda matuƙar kai kana cewa maujudun akwai wani samamme wallahu maujudun Allah ma samamme ne fasamma a wannan lokacin isnani ai abu bi kenan aina tauhid ina tauhidi wato tauhidi sai ka tabbatar da samuwa ɗaya ce ya ce to su wa'annan la bituna mawujudai ne ba sa tabbatar da samamme guda biyu khalaka ahad khalaqa ahaduhuma al-akhara wanda ɗaya ya halicci ɗaya ba sa tabbatar da samammu guda biyu wanda ɗaya ya halicci ɗaya bal yaquluna yace bari dai ma suna cewa al huwal huwa al makhluqu wal makhluqu cewa suna cewa Allah shine abin halitta abin halitta shine Allah ba sa tabbatar da samuwa guda biyu wanda kuma haka suke yace waya ƙununa suna ma cewa inna wujudal asnami lallai samuwar gumaka huwa wujudun lahi shine samuwar Allah tunda a wajen su duk gumakan duk daga Allah suka fito ai farko Allah ne ba kowa dukkanin halittu kakaf suka ce wai sai bantaro daga haskensa sai ya ce wa bantaran kasance annabi Muhammadu to shine suka ce nisbar manzan Allah biyu ce akwai ta haske akwai duhu su a wajensu karnuka da aladu da doki da waye duk daga annaba aka halicce su ta wancan bangare ta wancan nisba din da shedan daga dok sama da ƙasa da duk aljanu da wa'insu abubuwa kaga wannan danganta ta waya ne ga manzan Allah ma to su a wajensu ta nan aka halicci manzan Allah saboda da ai Allah ne sai Allah ya halicci annabi Muhammadu to daga hasken annabi Muhammadu ne Allah ya kasa shi kashi hudu wai suka ce ya halicci sammai da kasai da ni da kai da kowa shi yasa a asali ba kowa sai Allah suka ce to a yayin fana'i ake komawa wannan asalin shi yasa ba sa tabbatar da samuwa guda biyu ko samammu guda biyu ɗaya ya halicci ɗaya Ya ce dai bar suna cewa ma inna wujudal asnami ibnu taymiya ce suna ta lalle samuwar gumaka huwa wujudullahi shine ma ai samuwar Allah wa anna ubbadal asnami lallai masu bauta wa gumaka ma abadu shay'an illa Allah ba su bautata wa komai ba face Allah kaji wannan magana zaka ji Shehu Tijjani ya faɗe ta Ibn Taymiya gashe na maimaita cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na biyar shafi na ashirin da shida yana cewa waya ƙununa suna cewa inna wujudal asnami lallai samuwar gumaka huwa wujudullahi ai shi ne samuwar Allah ma wa inna ubbadal asnami lallai masu bautatawa gumaka ma abadu shay'an illallah ai ba su bautata komai ba face Allah za ka ji shehu tijjani zai faɗa ka shi ma yake cewa waya ƙununa suna ma cewa innal haqqa yusafu bi jami'i ma yusafu bihi al min sifatin naqsi wa dhammi yace bari dai ma suna cewa lallai shi Allah akan siffanta shi ga dukkanin wani abu da ake siffanta abin halitta da shi na daga na ƙasu ta waya da kuma zargi duk akan siffanta Allah da wannan Ya yace waya ƙuluna suna ma cewa inna ubbadal ijili lalle waɗannan masu bautata wa ɗan maraƙin nan ma abadu illallah ai ba su bauta wa kowa ba face Allah wannan magana za ka ji shehu tijjani zan haska ma zai faɗe ta waya ƙuluna Ibn timiya ce suna ma cewa inna ubada la ijili lalle masu bautata wa wannan dan marakin nan ma abadu illallah ba su bautata kowa ba face Allah wa anna Musa wai lalle annabi Musa ma ankara ala haruna yayi inkari ne ga haruna yayi wa haruna inkari ne likauni haruna wai saboda kasancewar haruna ankara alaihim ibadatul ijili ya yi musu inkarin bautata wa ɗan mariƙi da suke wai annabi musa sai ya masa inkari tajifa suka juya abin up and down suka juya shi wa anna musa wai lalle annabi musa kana bi za'amihim min al'arifina azatansu a raya wasu da suke wai yana daga cikin arifai allazina yarawna al-haqqa fi kulli shay'in wai waɗanda suke ganin Allah cikin kowane abu wannan cewa ana ganin Allah cikin komai zan karanto ma ita cikin jawahirul ma'ani ita ma wa anna Musa wai lalle annabi Musa kana bi za'ami ibnu taymiya yace suna cewa ya kasance da rayawarsu min al'arifi ne daga cikin arifai alladhina ya al-haqqa waɗanda suke ganin Allah fi kulli shay'in cikin kowane abu bal ya rauna wa aina kulli shay'in bari ma dai suna ganin Allah shine ainihin kowane abu shine hakikanin kowane abu wa anna fir'auna lallai fir'auna kana sadiqan fi qawlihi ya kasance mai gaskiya cikin faɗin sa ana rabbukumul a'la wai gaskiya ya faɗi a wajen wayannan sufayi bal huwa ainul haqqi bari ma dai shine hakikanin Allah shi fir'auna wani hawi zalika ibn taymiya yace da makamancin haka mimma ya yaquluhu sa'ibul fususi daga cikin abin da ibn arabi ma'abocin littafin fususul hikam yake faɗi yace wa yaqulu a'zamu muhaqqiqihim mafi girman su gurin ta haƙiƙi an gane yana cewa ma innal qur'ana kullahu shirkun cewa wai alqur'ani dukkaninsa shirka ne li'annahu farraqa bainar rabbi wal abdi wai saboda ai shi alqur'ani ya bambance tsakanin Allah da bawa eh, dan haka ba a bambancewa shi alqur'ani dukkaninsa a wajen su ma shirka ne ibnu taymiya yace aka suke cewa walaysa tauhidu illa fi kalamina sukan ce ma ai tauhidi bai zamanto ba face cikin zancenmu faƙila lahu sai aka ce da wancan shi babban mujirmin fa'iza kanal wujudu wahidan to idan samuwa ya zamanto guda ɗaya ne to falima kanati zaujatu halalan wal ummu haraman to idan ka ce samuwa duk ɗaya ne komai Allah ne samuwar Allah ce babu ta bawa duka samuwa ɗaya ce to falima kanati zaujatu halalan to me yasa mata ta zamanto halali wal haraman ita kuma mahaifiya ta zamanto haramun faƙala sai wancan babban mujirimi ya ce alkullu inda na wahidun ai mu da uwa da mata duk ɗaya ne kowace kenan za a iya lalata da ita komai shi yasa ake ce musu 'yan daidai kamar mu a kano mukan ce musu 'yan daidai komai daidai ne a wajensu faƙala sai mafi girman su gurin wato ijiram yake cewa alkullu inda na wahidun ai duk gaba ɗaya da uwa da mata ai duk a wajenmu ɗaya ne sai ce walakin ha'ula'i walakin haula il mahajubuna qalu haramun yace sai da wayannan mahajubai su ne suka ce haramun ne amma su a wajen su da babarsu da matarsu duk ɗaya ne mu mahajubai mu ne muke cewa ai a'a wannan haramun ne wannan uwa ce haramun ne a sadu da ita wannan mata ce halali ne a wajen mu kenan haka shekul islam ibnu taimiyya ya faɗi sa'an nan dai mu ƙara komawa cikin dai littafin nan na majmu'ul fatawa shekul islam gashi ya ƙara wata magana irin wannan ya ƙara wata magana irin wannan wacce suke faɗi wanda a wajensu wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata to mu a wajenmu wannan kafirci ne kuma zan nuna muku wajen cikin jawahirul ma'ani wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautatawa ibnu taimiyya ya ce daman irin wa'annan sukan faɗi irin wa'annan daga cikin sufaye sukan faɗi wannan abin kuma sun samo ne a wajen irin su hallaji da kuma ibn arabi wanda shehu tijjani shi ma ya faɗi cikin jawahirul ma'ani eh, shehu tijjani shi ma ya faɗi cikin jawahirul ma'ani shi yasa ku ɗan tsaya da Allah na ƙara karanto wata magana ta shekul islam ibn taimiyya wanda abin da ya sa muke kawo muku ibnu taimiya da shi kuke labewa wanda kaga in ya faɗi dole ku yadda da abin da ya faɗi tun da shi shine alƙalinku don wani abin in muka zarge ku da shi sai ku ce ai ga ibnu taimiya shi ma to amma kaga idan muka karanto muku zancensa dole ne ku karɓe shi ai eh, dole ne ku karɓe shi to kaga yayin da kuka karɓi zancen ibnu taimiya to kaga kenan kun yadda kuna kan bata Allah isa mu dace ku yi haƙuri da Allah yana so ne na ƙara karanto musu irin wannan zancen eh shi ma ga irin wannan zancen shi ma dai cikin majmu'ul fatawa din Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dai yana faɗi gashi nan yake cewa ha'ula'i يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتدي حالا ومحالا ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعندهم الوجود وعندهم الوجود واحد ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح لأنه هو الله ولو ammamu lama kafaru wa kazalika yaquluna fi ubbadil asunami innama akhta'u lamma abadu ba'da al-mazahiri duna duna ba'din فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم ولا عارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمه دائما من التناقض لأنه يقال لهم فمن المخطئ لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق وإن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق Waya yaquluna ma wusa sa'ibul fusus duk dai wannan zance mai irin kama da wannan ne Ya ce suna gujewa lafazin hulul da ittihadi ce saboda lafazin hulul dole ne saboda yana hukuntawa ne a samu wanda ya shiga cikin abin da kuma abin da ya shiga ciki dole ne an gane sa'an nan kuma suna gujewa lafazin ittihadi yace saboda li'annahu yaqtadi shay'aini saboda yana hukunta abu guda biyu ne shi yasa suke gudu in ka ce ai Allah yana shiga yana haɗewa da bawa to ai akwai abin da ya haɗe akwai abin da aka haɗe da shi shine ittihada ahaduhuma bil akhir ai ɗaya ya haɗu da ɗaya kaga abu biyu ka tabbatar kenan shi yasa zaka ga da in kana karanta jawahirul ma'ani sukan gujewa lafazin hululi shehu tijjani da ya ce ai huwa ma'a kulli shay'in bi zati Allah yana tare da dukkanin komai da zatinsa zaka ji ya ce min gairu hululin wal ittihad ba tare da hululi ba da ittihadi saboda ka zaci cewa gujewa lafazin hululin ai wani abu suka yi na a jinjina a'a sun guje wa lafazin hululin ne saboda in ka ce ai Allah ya shiga jikin wani abu to ai akwai Allah da shi ya shiga akwai kuma abin da aka shiga ɗin kaga abu bi ka tabbatar to su kuma wannan suke gudu an gane haka sukan guje lafazin ittihadi saboda in ka ce akwai ittihad dole ya ƙatari shai'aini a yana hukunta abu biyu ne shine ittihada ahaduhuma bil akhar ɗaya ya haɗu da ɗaya to su kuma biyun nan suke so su kore ɗaya suke so su tabbatar shi yasa a aƙida su sai dai ka ce komai Allah ne an gane shi yasa in kana tattaunawa ni na saba tattaunawa da yaron dan anti zaka ji in na ce ma kowa Allah ne sai ce ai in ka ce ma koma wannan kowa ka hassase iyaka mutane kenan sai dai ka ce komai komai Allah ne wallahi haka yake mun wannan gyaran yaron dan anta saboda shine ya san hakikanin aƙidar shi yake kan hakikanin kafircin sai yi min gyara ya ce kakkace kowa Allah ne ya ce ai in ka kowa Allah ne ai ka keɓance ma kamata ya kace komai Allah ne wallahi haka yake min gyaran nan saboda shi yake kan ainihin aƙidar tasu shi ne ɗan tijjaniya na haƙiƙa mabiyin shehu tijjani na hakika. shi yake kan kafircin ya fahimci kafircin hakikanin fahimta kaga haka Ibn taymiya yake ta wa min al ittihad suna gujewa wa lafazin ittihadi da annahu yaqtadi shay'ain saboda yana hukunta abu biyu ne ittihada ahaduhuma bil akhir ɗaya ya hadu da ɗaya yace wa indahum a al alwujudu wahidun ai samuwa daya ce samuwa ɗaya ce waye suna cewa an nasara ai nasara inna ma kafaru kaɗai sun kafirta ne lamma khassasul masiha yayin da suka keɓance annabi Musa bi annahu huwa Allah da cewa shi Allah ne an gane tanan suka kafirta da sun ce komai Allah ne da basu kafirta ba amma sun kafirta ne saboda sun keɓance annabi Musa sun ce shi ne Allah walau amma da sun game sun ce kowa Allah ne lama kafaru ibnu taimiyya ce suna cewa aida da nasara basu kafirta ba keɓancewar da suka yi shi yasa sai kafirta shi yasa yaron dan anci in ya tashi akwai wani tattaunawa da muka yi ni da shi zan yi postin a feji na da na ce kuna cewa kowa Allah ne sai ce a'a ai in ka ce kowa to iyaka ma mutane ne sai dai ka ce komai Allah ne wato shine ainihin tauhidin a wajen su kenan Ibn taymiya ya ce walau ammamu da a ce suna cewa da a ce nasara sun game suka ce kowa lama kafaru to da ba su kafirta ba waka zalika ya ce su suna cewa waka zalika ya na hakanan suna cewa in ji ibn taimiyya fi ubbadil asnami cikin masu bautata wa gumaka inna ma akhata'u kadai sun yi kuskure ne masu bautar gumaka lama abadu ba'dal mazahiri duna ba'din yayin da suka bautata wani shashi na abin da Allah ya bayyana a jiki ba su bautata wa shashi ba ta nan suka yi kuskure an gane ta nan suka yi kuskure duk za ka ga irin wa'annan cikin jawayar ma'ani za mu karanto wai inna ma ta'u kadai sun yi kuskure ne lamma abadu ba'adal mazahiri duna ba'adin. yayin da suka bautata wani shashi na abin da Allah ya bayyana a jiki banda shashi walau abadul jami'a lama inda indahum da a ce masu bautar gumaka din sun bautata komai to da ba kuskure ba a wajensu wala ariful muhaqqiqu indahum sa'annan ibnu taymiya ce arifi muhaqqiqi a wajensu la tadurruhu ibadatul asnami in ya bautata gumaka ma wannan bautar bata cutar da shi shi arifi E, shi arifi in ya bauta ta gumaka wannan bautar ba za ta cutar da shi ba ibn taymiya ce aka suke cewa ibn taymiya ke cewa wa haza wannan ma'a ma fihi min al-kufr al tare da cewa a cikinsa akwai babban kafirci yace fa fihi ma yalzamuhum da'iman min at-tanaqudi to a ciki kuma akwai abin da ke lazimta su ko da yaushe na tufka da warwara bayan kafirci babba da ke cikin wannan maganar ya ce li'annahu yuqalu lahum saboda cewa za a ce da su ai famanil mukhti'u to wane ne wanda ya kuskura tunda ai ce ai wa'ancan sun yi kuskure tunda sun bautata wa Allah a shashin wani abu da Allah ya bayyana a jiki banda shashi da a ce sun bautata wa duka da ba su kuskure ba to wannan ma tare da cewa akwai kafirci mai girma a ciki to akwai kuma abin da ke lazimta su ko da yaushe na tanakudi na tufka da warwara saboda sai a ce da su famanin mukhti to waye wanda ya kuskuren kaga dole kenan sun tabbatar da abu guda biyu yace lakinnahum yaquluna sai dai su suna cewa innar rabba lalle Allah huwal mausufu shine wannan abin siffantawa bi jami'in naqaisi da dukkanin tawaya kowace tawaya akan siffanta Allah da shi allati yusafu biha al Wa wa'annan tawaya wanda ake siffanta abin halitta da su innal makhluqati suna cewa lalle ababen halitta tusafu ana siffanta su bi jami'il kamalati da dukkanin cika allati yusafu bihal khaliqu waɗanda ake siffanta Allah da waɗannan cika ɗin akan siffanta abin halitta da shi waya ƙununa suna faɗin ma ƙalahu sahibul fususi abinda ibn arabi ya faɗi shine sahibul fususi shi ya yi littafin fususul ikam to kaga nan ma haka zaka ga wannan abu wanda suke faɗi haka akwai zantuka masu kama da wannan amma za mu je a guje an gane za mu je a guje don mu bayyana cikin littafin shehu tijjani cikin littafin shehu tijjani ga shi. amma shi zan haska tsaya na haska saboda kada su ce mun musu sharri shi cikin littafin shehu tijjani jawahirul ma'ani kun gan shi ko kun gan shi jawahirul ma'ani to mu je a hankali za mu ringa karantawa cikin littafin jawahirul ma'ani eh, cikin littafin jawahirul ma'ani gashi in ka duba cikin juz'i na ɗaya kaga shafi na saba'in da shida to tsaya ka ji yana tafsiri ne tafsiri yake yi ya kawo abubuwa da yawa a cikin tafsirin amma tsaya mu fara daga nan ya ce wa haka za jami'un rusuli zakkaratil halka bima haƙƙu haqqu subhanahu wa ta'ala min ni'amihi ce hakan nan dukkanin manzanni sun tunatar da bayi ga abin da Allah ya musu kyauta na daga ni'imominsa sai ya ce wa hadhihi mahabbatu wannan soyayyar muqtadaha shukuru Abinda take hukuntawa shine godiya ya ce wahiyar lati ita ce wacce fiha ta'ammulul abdi laisat kal mahabbatul ula allati hiya mahabbatu zati yace fa inna tilka la ta'ammula lil abdi fiha innama hiya faidun min fiyudillahi ta'ala wa fi hadhihi rutubati jami'ul awliya'i wal mahabbatu salisati wal salisatu afwan wal mahabbatu salisatu hiya muhabbatul imani billahi wa hiya muhabbatu jami'il mu'minina allatin tafa biha bughudul haqqi subhanahu wa ta'ala fama yutasawwaru ma'al imani billahi bughudul lahu subhanahu wa ta'ala wannan yana bayani ne kan waɗansu soyayya soyayya to daga nan shine yake bayanin kafirai da suka yi bauta Allah suka bautatawa kuma za ka ji inda ake cewa sun yi kuskura Yadda dai ibn taimiyya yake cewa wa'yancan suna cewa ai nasara sun yi kuskure saboda sun hassasi su a wajen su arifi ko ya bauta ta gunki ba zai cutar da shi ba to sai shehu tijjani yake cewa wal ma'abbatun rabi'atu soyayya ta hudu al'amatu soyayya ga mammiya ya ce fayyalil kuffari khasatan wannan soyayya ce ga kafirai a keɓance keɓantacce soyayya ce ga kafirai wai da Allah yake yi da su ma suke wa Allah ya ce fa innahum lallai su kafirai ɗin yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatar uluhiyyati wai suna son Allah so na allantaka lima huwa alaihi min kamalin uluhiyyati wa umumiha saboda abin da Allah ke kai na cikar uluhiyya na cikar allantaka da gamewarta sai ce illa annahum sai dai cewa su din kafirai mukhtalifuna fi hadhihi almartabati masu sabawa ne cikin wannan matsayi na wannan soyayya minhum daga cikin su man ahabba Allah akwai wanda ya so Allah ta'ala madaukaki ma'a ma'arifatihim bi uluhiyatihi tare da saninsu da uluhiyar Allah da allantakar Allah ya ce kal yahudi masalan kamar yahudawa ya ce wa minhum daga cikin kafiran man ahabba Allah ta'ala galatan minhu kaji akwai wanda ya so Allah saboda kuskure daga gare shi nisbatil uluhiyyati li ghairihi ta bangaren danganta uluhiyya ga waninsa illa annal haqqa sai dai cewa Allah shi kuma subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala din tajalla lahum ya bayyana gare su ne fi tilkal albasi cikin wayannan abebadan da suke bautatawa an gane duk da sun danganta uluhiya ga wani Allah sai dai hakan dai wato an ƙi cin biri an ci dila wato sun danganta uluhiyya ga wani Allah amma duk da hakan illa annal haƙa sai dai cewa Allah subhanahu wa ta'ala tajalla lahum ya bayyana gare su ne fitilkal albasa cikin wannan ababen bautar li kamalu uluhiyyatihi saboda cikar uluhiyarsa li kamali uluhiyyatihi saboda cikar uluhiyarsa li kamali ya ce fa habbuhu sai suka so Allah kaji fa kafirai suka so Allah wa abaduhu suka bautata wa Allah wani Allah fa suka bautata amma wai sun bautata wa Allah min haisu la yash'urun ta inda ba su tsammani ba sai ya yace falaula annahu tajalla lahum fi tilkal albasi wai ba daban Allah ya bayyana gare su cikin wa'annan ababen bautan ba waje zabahum ya fincike su ya ja su bizalika tajalli da wannan bayanan nan kai assalamu alaikum eh akar mukallahu san ba a fara ɗauka ba eh bai kamata ba idan kuka ga ana karatu in dai ba kaga ana ɗauka ba bai kamata kawai kana hawa ka fara yin kolin ba gaskiya kaga yanzu ka tsaye da mu kaga sai ya ce falaula annahu tajalla lahum wai ba daban Allah ya bayyana ga wa'annan masu bautar wani Allah ba fi albasa cikin wa'annan ababen da suke bautatawa waje zabahum Allah ya fincike su ya ja su bizalika tajalli da wannan bayyana tasa da yayi ya ja su ila mahabbatu uluhiyatihi zuwa ga bautar zuwa ga san uluhiyar tasa Ya yace ma kanu yaltafituna ila tilkal ausani ai da ba su kasance suna waiwayawa zuwa ga wayannan gumakan ba wai Allah ne ya ja su Allah ya shiga jikin gumakan sai ya ja su ya fincike su ya ce wala an yalummu biha fadlan an ayi abuduwa ai da ba su karkata ma ga wa'annan ababen bautan ba ma waiwaya sun juya gare ta ballantana ma su bautata mata sai ya ce fahim su din: muhibbuna lillahi masoya Allah ne masu san Allah ne kaji abiduna lahu masu bautar Allah ne min haisu la yash'uruna ta inda basu yi tsammani ba gunki suka bautata amma Allah suka bautata saboda Allah ne ya bayyana a jikin gunkin ya ja su zuwa ga wannan bautar sai ya ce wa ibaratu ya ce wannan ibara din hiyal ma'abbaru an habis sujudi karhan wai ita ce aka abbara da sujjada dan tilas an gane a ku dan yi haƙuri mun ɗanyi yi kuskure wa ibaratu wannan ibarar huwa al-mu'abbaru anha bis-sujudi ذكرها في الآية قال سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات ولله يسجد من في السماوات والأرض سيتي طوعا وكرها وزلالهم بالغدو والآصال سيتي فكل عابد دكا ونمي بوتا أو ساجد كونمي سجدا لغير الله ga wani Allah fi zahiri a zahiri fama abada ya yi bautar amma bai yi bauta ba wala sajada ya yi sujada amma bai yi sujada ba illa lillahi ta'ala face ga Allah ya yi kamar an tambaye shi me yasa ya yi wa Allah kuma gunki yawa sai ce li annahu huwal mutajalli wai saboda Allah ne wanda yake bayyana din fitilkal albasi cikin wa'annan gumakan da ake bautatawa sai ya ce wa tilkal ma'abudatu wa'annan ababen bautan da kake gani gumakan nan kulluha dukkaninsu tasjudu lillahi ta'ala wai suna sujjada ne ga Allah wa ta'abuduhu wa tusabbihuhu kha'ifatan suna yi wa Allah tasbihi suna bautata wa Allah wa'annan gumakan kakab kha'ifatan tana mai tsoro min satuwati jalalihi subhanahu wa ta'ala sai ya ce walau annaha barazat da a ce nan za ta bayyana li ibadatil khalqi wa barazat lahu biduni tajallihi fiha la tahattamat fi asra min tarfatil aini li ghiratihi subhanahu wa ta'ala sai ce li nisbatil uluhiyyati li ghairi subhanahu wa ta'ala sannan ya ce ƙara subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alaihi salatu wa salam innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni yace wal ilahu fil lughati huwa al ma'budu bil aqi wa qawluhu la ilaha illa ana yace ya'ni la ma'buda ghairi wa in abadal awsana man hafa ma abadu ghairi wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi bal ana al ilahu al ma'budu fihi yace hadha ma'ana qawlihi la ilaha illa ana fa'buduni ai yace wanda suke bauta gunki ai ya ce to Allah suke bautatawa ya ce shi ne ma'anar la ilaha illa ana fa'abuduni wai ma'anarsa shi ne la ma'abu da gairi wai Allah yana nufin cewa babu wani abin bauta in ba shi ba a ce masa to me bautar gumaka fa sai ce wa in abadal ausana man abada ko da masu bautata gumaka sun bautata musu sai ce fa fama abadu gairi to ba wani na suka bautatawa ba kaji fa mai bautar gunki in ya bautatawa gunki to ba wani Allah ya bautata ba cewa wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi ba su fuskanci wani na da kankan da kai ko da kaskantar da kai ba kaka lamarin yake sai tabbatar sai ce bal anal ilahul ma'budu fihim bari dai ni ne wannan allan nan abun bauta da ke cikinsu to ni na rasa wane ne in dai ma ba rainin hankali ba za ka iya fitowa wai da sunan za ka kare wannan abu kaga shekul islam ibn taimiya ya faɗi ya faɗi ya ce ma zammanahu ma tadammanahu kitabu fususul ikam wa ma shakalahu Minal, kalami fa innahu kufrun batinan wa zahiran wa batinuhu aqbahu min zahiri. Shi ne kuma irin wannan zantukan cewa masu bautar gumaka ma Allah suka bautatawa eh masu bautar gumaka Allah suka bautatawa wannan ni ban ga musulmin da zai yarda da wannan ba gaskiya kafirci ne tsantsa ka bautata gunki a ce Allah wai Allah ne ya shiga jikin gunkin ya bayyana a saboda A tajalli sun yi bayani da karan kansu cikin jawahirul ma'ani menene tajalli tsaya kuma ka gani tajalli shine bayyana Allah ya bayyana a jikin gumaka shi yasa masu bautar gumaka kaga cikin jawahirul ma'ani ne gashi shafi na ɗari da sittin da shida gashi yace wa haqiqatu tajalli huwa zuhuru kaji ya ce hakikanin tajalli shine bayyana Allah ya bayyana jikin gumaka Don Allah ina Allah ya ce ya bayyana a jikin gumaka don Allah wai bayyanar da Allah ya a jikin gumaka shi yasa Allah ya fincike su kaji waje zabahum kenan Allah ya ja su ya fincike su bizalika tajalli da wannan bayyanar da ya a jikin gumaka ta nan ne sai ya fincike su wai da Allah bai yi tajalli walaula annahu tajalla lahum fi tilkal albasi lama kanu yaltafituna ila tilkal ausani wai da Allah bai bayyana a jikin gumakan ya fincike su ba ai da su waiwaya ma zuwa ga wayannan gumakan ba wato bayyana Allah ita ce ta jasu sai suka bautata wa gumaka to duk da haka wato sun sun guje wa bautar Allah sun to Allah suka bautatawa eh Allah suka bautatawa to sun ki biri sun ci dila kenan wannan fa shine mashaikhul Islam ibnu timiya ya faɗi ya faɗi yace kafirci ne wannan yace kuma ibnu Arabi da ire-irensa su ne suke faɗi yace su ne suke faɗi gashi kuma cikin littafi mun karanto Allah ya shirye shi zan sa number. zan sa numba eh, ba zagi za ka yi ba wannan kafircin za ka zo ka kare in an bautata wa gunki Allah aka bautatawa saboda Allah ne ya bayyana a jikin gunkin nan eh, ba zagi ake ba karatu ake littafi na ɗauko littafi na ɗauko na karanta da ka ganon ba nan nasa wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa ganon ba Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane eh, ga ba nan nasa Allah ya sa ku gane ba zagi za ku yi ba nan ba za ku sa ai littafi na ɗauka na karantu ila ko fassarar ce ban yi daidai ba ko bakin ne ban ja daidai ba sai ku hauro sai ku yi wa mutane bayani sai su gane ni nake kambata ban karanta daidai ba ku ne kuke daidai to shi yasa wato za ka ji irin su ɗan anti in ka ce kowa Allah ne sai ce ai ka rage sai dai ka ce komai eh, sai dai ka ce komai Allah ne haka suke cewa shi yasa shekul islam ibn taimiyya yake ta irin wa'annan suna cewa an annasara inna ma kafaru lamma khassasul masiha bi annahu huwa Allah walau ammamu lama kafaru eh nasara sun zama kafirai ne saboda sun keɓance annabi musa da cewa shi allah ne da sun game sun ce kowa allah ne to <laughs> da ba su to kafirai ba amma da suka keɓance wannan keɓance ta sa suka zamanto kafirai eh. shi yasa za ka ji wani wani ɗan dabara da wa'annan suke eh, sai ka ji suna wai ba komai sai Allah eh, kaga wato kai ba a tabbatar da kai ba ba komai shi yasa suke ta in aka ce kowa Allah ne kuskure ne amma ba komai sai Allah Eh, wato wannan wata falsafa ce da dabara eh, ba komai sai Allah to gashi fa ina ta jira fa na gaba a kira ba na yi karatu ni na gama ni na gama komai sai dai ku yi kira in littafin ne sai mu karanta da ku Eh. nan ne ya kamata ku zo ku yi kira eh littafi ne aka buɗe aka karanta idan na ba wanda zai kira zan tashi dama haka ne eh, in ka ga suna shanshana wani waje ko to sun ga kofar shiga kenan Eh, nan ne suke zuwa suke shanshanawa amma inda suka san in sun shigo za su bugu ba sa zuwa nan wajejen kuma suna kallo sarai wallahi suna kallo sarai suna ji suna ƙasa ai ga wancan jahili ko mai ɓaro ta yake amma inda za ka shi yanke talauci in ana bayarwa ba zai iya zuwa nan ba mahaukaci boka amma kaga ya je ya tara jahilai ai amma nan da zaka ce ya shigo boka wala ba zai zo ba kuma na ga abubuwan ma da ya yi kai Allah boka ba ka tsoron Allah dama in kana tsoron Allah ai ba za ka yi bokanci ba ga topic ɗin fa da ake magana ya yi wa Ibn taimiyya karya ya yi masa sharri ya ɗauko ma majmu'ul fatawa ya yi gogulin ɗin wani abu yana karanta abin da babu shi a cikin littafin amma boka sai ga shi ya ƙi ba da wannan amsa ya tafi wani abu daban assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mala abdulkadir yawwa akwai tambayar da kai min ban sani ba ko ma yi magana ta ƙasa ko ka fasa akwai wata tambaya da kai min gaskiya gaskiya eh to ban ok to ba matsala insha Allah zan duba zan baka amsa har wa yana kiran kan sha Allah ok to ba matsala in Allah da zan duba zan gaya ma yauwa muna jin kamala abdulkadir Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Wa alaikum salam. Allah Allah ya saka da alkhairi. Kai ma Allah ya saka. Eh, muna muna kallo su a kasa muna muna muna ga abubuwan da rubuta ba za su hawa ba za su zo ba. za su zo ba. Ashe ashe wannan shi ake da su. Wallahi jiya akwai inda malam rawar trayon ya karanta yake a cikin jawahirin manema ya fito da waɗannan abubuwan da ka zo ka karanta wallahi ya fito da su kaji ko wallahi ya kawo su eh alhamdulillah an mutane su fara gane ba ah, eh, eh inda ba su so a daina yanzu malam rawar trayon yana ke wajen wallahi an fara ana shi wajen wallahi ka san abin da na fara sauraron karatu sosai eh masha Allah malam yawa eh ana jin ka yanzu ana ji yawa eh akwai wani jeli ka san shi ya shigo ma da kenan na malam a na man amanin shi malamin wanda ya rubuta ta wato ila ila ila ila kitabin lahi wa ila aina ayyuhal wahabi kaga wannan littafin na wannan malami na na manta sunan shi malam habibu musu da yayi a ida fm na'am eh to da yayi shi wani dan a tiktok ya shigo ya tabbatar da magana da malam ya karanta ya ce eh ai abin da malam ai abin da shehu tijjani yake fadi a cikin wannan littafin gane kuma ya tabbatar ana jina ana jin ka sare ana ji ana jina ko ana ji ba ni da network sosai eh, eh yawa shi abin da shi tijjani fadi a cikin jawahi bayani cewa ai Allah ya yi tajalli a cikin gumakan wai ibnu kafir ya ta ibnu kafir ma yayi wannan magana wai ibnu kafir eh mu sahabi ce ba ta na ya ce kai ya tabbatar ne kenan shi ya tabbatar a magana da shi tijjani ne gumakan da aka ce Allah ya yi tagalli a ciki da musu ta ba shi na fahimci cewa gaskiya da an zo jin tun da kai ba ka tabbata ba bai cuta bai ce ba haka ba amma yana so ya ce wa wannan akidu ma a yi irin kafe yana da irin wannan akida kuma hmm. ya irin irin kafe da wannan akida kuma ba akwai bambancin ganin da suka yi maganar da ibn kafir da yi a cikin wannan tasirin nasa da ba ne da wanda shi tijani saboda magana ibn kafir bai ce allah na tafiya cikin gumaka ba Allah bin ce haka ba har ma ibin kafir ma a cikin littafinsa ya ce duk wanda ya ce duk wanda ya ce abu da Allah na shiga cikin gumaka ba ya kafirta Allah ya sa mu dace ana fahimta ana jin ka shi yau ga ka kuma fito da wasu abubuwa da wasu gaskiya akida gaskiya an fara an fara shi ba wasu inda inda ba su so a shiga eh an kai wujin nan an shi yasa nan tijjaniya karshen ku ya zo wallahi ku ya shi ku ce wayo wallahi jama'a suna gani. amin amin amin amin wallahi amin da yaran da za su amin wallahi bala'i wallahi wa alaikum assalam eh aqida kowa Allah Allah ka raba mu da ita wanda ma ba mu sani ba Allah ka ka jarrabe shi da ita ina ganin zan tashi kaga mun ba su dama ko ba wanda ya kira